hankali hankali abu hassan kaya kuma ya kai tashi ila illallahu aiki Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu na cikin ƙasa da na ƙasashen waje a cikin gurub daban-daban na ƙasashe da na cikin ƙasar mu Nijar. Babu shakka wannan sahiya ta Litinin wadda muka faɗo a nan cikin birnin Agadas inda za a yi kokowa galgajiya wadda za a buɗawa ran Juma'a wannan mai zakuwa. babu shakka gare agadar ya kwashi halara garin agadar ya kwashi adandani iri-iri dauke daga cikin hilin kokowa inda ake gudanar da dukkan abinda ya kamata a tsara tun kahin ranar ta zo babu shakka agadar ta kama hanya ta galba a cikin wannan tarbo da za a yi ma wannan kokowa karo na shidda wanda agadar ke dauka. Eh, wannan gasa ta wannan kokowa ta gargajiya ta cikin mu Nijar babu shakka agadas ta ba da ƙoƙari a cikin shekaru guda shidda inda take tarban baƙi babu shakka wannan karan ma agadas ta gwada ta iya inda dukka abinda da ake fama a cikin wannan hali da muke ciki wanda sojoji suka ce ko ta wani hali wannan kokowa za a yi ta saboda abin da 'yan ƙasa ga shi aka yi to babu shakka sojoji sun gwada cewa babu shakka sun iya kuma suna son 'yan ƙasa bisa ga wannan wasa da ake yi ta gargajiya mu nijar babu shakka wannan kokowa da za a yi ta ɗauki cewa dukkan abin da aka yi a cikin shekarun da suka wuce na kokowa inda maza da yara da mayya da waɗanda suka saba da waɗanda ba su saba ba kowa ya yi ƙaƙazuzu yana neman cewa zai cimma irin wannan abin wanda suke son a ɗauka na cikin wannan shekara inda za a surmuka koko da ba a taɓa yin ta ba a cikin duk ƙasarmu nijar wadda aka yi ta bambanta da dukkan kokoyin da ke wuciya babu shakka wannan kokowa yara ƙanana matasa sun sha alwashin cewa bana ko ta halin kaka sai sun amshi takobi ga sarkin sarakuna izaka izaka shi kuma izaka izaka ya ce shena nan shena jiran su yana nan bakin kowa yana jiran mai shiga da wanda zai hitowa dalilin haka a wannan shekara za a yi kokowar da ba a taɓa yi ba kuna kallo ga masu gyaran wuta nan shine shugaban tahiya abbas wanda ke hitowa daga birnin yamai kowace shekara sauran sati guda duk inda wani duhu shike shi kawo haske shi sa gashi nan suna ta aikin su a cikin wannan sahiya kuma inda za ku samun labarin shugaban sai a mustapha yahaya sdeko wanda eh, ya ɗauki jagorancin cca ta albitar na ƙasa ga hinan za shi yi bayani kamar yadda kuke gani insha Allahu daga na kumano mai da la'ilu ko gumce buza ke tura muku wannan